sha biyar ga watan septemba watan tara miladiya 2021 darasinmu ɗorawa ne a cikin littafin suwar min hayatu tabi'in inda muke cikin bayani akan rayuwar hassan ibn yasar almadani sannan kuma albasari kamar yadda muka ji a baya hassan albasari an haife shi a madina amma kuma bayan da ya kai wasu shekaru sha hudu sun yi hijira tare da mahaifinsa ko ma da famili nasu gaba ɗaya zuwa basra shi ya sa zan ya shahara da lakabin hassan basri kamar yadda muka ji cewa ya yi karatu a hannun farawa daga gidan da ya taso cikin iyalin ma'aiki alaihi salam har ya zuwa manyan sahabban da ya iske a cikin garin basra abdullahi dan abbas yana cikin manyan malamansa a tafsiri hadisi da kira'at hakanan ilimin luga da adab sannan mun ji ya samu ilmominsa daga sauran sahabbai masu yawa baya ga abdullahi dan abbas sannan mun je ya yi fice a fagen ilimi tun yana da ƙuruciya wannan ya sanya har khalifofi da sarakuna sukan binciki waye wannan matashi kuma su so su ji daga gare shi shi yasa muka ji safwan ya ce ya gamu da maslama ɗan abdulmalik a hira yayin da ya ce me labarin da zai samu na hassan albasari ya ce zai iya ba shi labari a inda muka ji ya ba shi kisar abin da ya faru na shiga shi wajen hajjaji bin yusuf a matakin farko kamar yadda muka ji hajjaji bin yusuf al ya zamanto wali na iraki kuma ya yi zalunci ba kaɗan ba amma hassan al ya zamanto cikin malamai kaɗan da suka iya gaba da gaba da shi suka gaya masa gaskiya har muka ji cewa wata rana hajjaji ya gina gida na shakatawa har mutane suka rudu da wannan gida suka shiga nuna ko kuma abin da ya shafi kamar kai co ina ma da su ne a inda ya halarci ranar buɗe wannan gida ya yi wa'azi mai kama jiki da ke nuna ma dukkan wanda ya halarci gurin nan cewa su fasani duniya ba komai ba ce kuma ba ta isa komai ba sannan su sani cewa shi kan shi wanda ya gina wannan fir'auna ya rigaye shi ga abin da ya shafi gina abi na ban mamaki amma yau ina yake sannan ya ce ina ma da hajjaj ya fahimci ahalin sama gaba ɗaya ba murna suke da irin abin da ya yi ba ko da kuwa ya rudu da abin da yake ji daga waɗanda suke mabiya haka dai ya gama sa har ya kasance wani daga cikin masu saurare ya kai ga dakatar da shi yake ce masa ba ka tsoro ya ce a allah ya ɗora nauyi ga masana cewa lallai ne su bayyana gaskiya ga mutane ba za su ɓoye ta ba wannan ya sa a rana ta biyu kamar yadda muka ji hajjaji ya iso zuwa ga majalisarsa cike da hushi har yake tsawa ma abokan zamansa da sauran fadawa inda ya ce ya wani bawa zai zo daga cikin mutanen basara ya faɗi abin da ya ga dama a kanmu sannan a ce duk yawan ku yawan banza babu wanda ya iya maida masa amsa in ji fa hajjaj yake gaya ma 'yan fadarsa saboda haka ya ce ya rantse da allah sai ya shayar da su jinin wannan malamin mai ji da kansa ya sa aka kawo abin yanka shi shine takobi aka kawo shimfiɗa da ake yi in za a datsa kan mutum a cikin wurin da ba a son jinin ya fallasa ya kuma kira majiyan ƙarfi wanda ya zamanto aikin aikinsa kenan ya tsai da shi ta yadda duk wanda ya ga wannan yanayi dole ya firgita hankali ya tashi sannan ya ce a je a zo da hassan albasari suka tafi sai ga su sun zo da shi lokacin da hassan albasari ya shigo fada ya ga ababen da aka tanada sai ya motsa harshen sai ya faɗi wani zikiri wanda a wannan lokaci a wannan gaba shi mawallafin bai ambata zikirin ba daga nan ya fuskanci hajjaj a siffa irin ta wanda babu tsoro tare da shi cikin natsuwa lokacin da hajjaj ya gan shi kamar yadda muka ji a darasi na baya sai kwarjinin hassanul basri ya cika huskar hajjaj ya cika idanunsa ya ce kwarjinin shine ka ga mutum har ba ka iya yiwuwa ka kau da kai daga barinsa don haiba da yadda ya cika zuciyarka da girmansa kake ji sai kawai aka ji shi yana hahuna ya aba sa'id taho nan zamna zo nan kusa da ni hahuna ya ce haka ya dinga matsawa ya dinga matsawa yana faɗaɗa masa guri har ya samu inda zai zaunar da hajjaji a kan kujerarsa ta milki kusa da shi gashi gashi bayan da hajjaji ya zamna kamar yadda muka ji a darasi na baya hajjaj ya fara ma hassanul basari tambayoyi irin na al'amuran addini shi kuma hassanul basari yana ba shi amsa matsala bayan matsala ba tare da korawar murya ba nan ne hajjaji ya ce masa an anta sayyidul ulama ya abasa'i kai ne jagoran maluma gaba ɗayansu ya abbas ba wai naɗawa a mukami ba ma'ana ka cancanci zama a na farko a dukkan masana idan ana lissafinsu wannan shaida hajjaju kenan ga hassanul basari wanda ɗaya ne daga abin lura game da abin da ake faɗa game da hassanul basari wanda shi ne muke bayanin tarihinsa sannan ya ce a kawo turaren wuta wanda na bayyana mana girmamawa ta ƙarshe da balarabe zai maka shine ya sanya a maka turare na musamman ka kansasa jikinka da tufafinka da shi a nan take saboda haka hajjaji ya sa aka kawo turare mai kamshi irin nasu na manya sannan ya ƙamsasa shi da shi ta hanyar sa mashi hayaƙin ya bice yasa da jikinsa sannan ya raka shi ya yi bankwana da shi to bayan da hassan ya fito daga wajen hajjaji bin yusuf kamar yadda muka ji a darasi na baya 'yan fada sun bi bayansa musamman jagoransu ya ce masa ya abasa yi hajjaj ya kira ka da nufin wulaƙanta ka amma kuma mun ga ya karrama ka kuma mun tabbatar ba niyyarsa kenan ba maimakon ya wulaƙanta ka sai ya karrama ka maimakon huskar da muka gan shi da ita a zuwan safa da kana isowa sai ta canza maimakon abin da muka fahimta na niyyarsa kana zama sai ya zan ba shi muka ga yana aiwatarwa ba menene sirri kuma na ganka lokacin da ka fuskanto ka kalli takobin nan da shimfiɗar da aka yi da wannan majiyin ƙarfin da ke tsaye mun ga ka motsa harshenka labbanka biyu sun motsa ma za ƙulta mai ka faɗa nan ne hassan albasar ya ce ni ba komai na faɗa ba illa na faɗi cewa ya waliyi ya waliya ni'mati wa malazi inda kurbati ij'al niqmatahu bardan wa salaman alayya kama ja'alta an-nara bardan wa salaman ala ibrahim ya waliya ni'mati wa malazi inda kurbati ij'al niqmatahu bardan wa salaman alayya kama ja'alta an-nara bardan wa salaman ala ibrahim na uku zan maimaita ya waliya ni'mati wa maladhi inda kurbati ij'al niqmatahu bardan wa salaman alayya kama ja'alta an-nara wa salaman ala ibrahim na fassara mana a sati da ya gabata cewa fassarar wannan addu'a shine ya majibincin ni'imata ana in ka ganni da ni'ima to kai ka mana ita wa kenan allah baraka wa ta'ala ya wanda nake komawa gare shi yayin da na fuskanci ɗaci ma'ana duk wata damuwa ta gare ka nake kawo ta ka share man hawayina ka sanya azabtarwarsa ko kuma cutarwarsa ka sanya ta ta zamanto sanyi da aminci a kaina kamar yadda ka sanya wuta ta zama sanyi da aminci ga annabi ibrahim hukunga wannan addu'a addu'a ce da ta fito daga zuci da kuma ƙarfin yarda da tawakkali nan take ta yi abin da duk wasu jami'an tsaro ba za su iya yi ba ta kawo agajin da duk wani halittar allah ba allah ba ba mai iya kawo sa shi ya sanya ta canza hushin hajjad da ba wani ya ba shi haƙuri ba ya zamanto kamar yadda shi ya roƙa daga Allah bardan wa salaman alaihi kama kanatin naru bardan wa salaman ala ibrahim ma'ana hushin hajjaj niyyar hajjaj duk sai suka canza yadda ya roƙan haka Allah ya biya masa tashi buƙatar shi yasa yana da kyau ka haddace lafazin ya waliya ni'mati wa malazi inda kurbati ij'al niqmatahu bardan wa salaman alayya kama ja'alta nara bardan wa salaman ala ibrahim amma haddace lafazin du'a'i bai isa ba sai ka yi ƙarfin tawakkali irin na Hassanul Basri, don kakka ce ni ma bari in maimaita ka ji shiru ka ce ya dai ai na haddace lafazin kuwa yadda yake to galibi za mu riƙe cewa ƙarfin zukatansu da miƙa wasu ga Allah da sallama wasu da Allah ne mai yi kuma ba yau ba suka san da Allah tun fil azal dama a fadarsa su sanannu ne shine yake sa Allah baya kunyatar da addu'ar su nan take za su ga amsa amma idan ka zamanto lafazin kawai ka riƙe alaƙa ka da Allah ba ta kai girman alaƙa su Basari da Allah ba ba zai yiwu ba ka ga amsa take kamar yadda suka gani shi yasa a yau ba addu'a ba ce ba mu iya ba amma ya za mu kyautata alaƙar mu da Allah ta yadda za ka ga duk yadda abubuwa suka tse? to in ka ce Allah nan take zai care ma hawaye muna da muryar baba mu da ita ba kuma mun san lafuzan ba ba mu sani ba amma wannan ita shine sirrin da muka rasa cewa ka zamanto ka da Allah tun daga kiyaye dokokin Allah ba wai ya zama gaban jama'a ba kake sanin girman Allah amma in ba kowa ka zan ba ka ɗaukar Allah da kima dokarsa ba komai ba ce a idan mutane ne ake ganin ka haka haka da zaran ka zamanto one on one daga kai sai abin da ka gamu da shi sai kaga ka kasa daurewa tunan nan matsala take saboda haka girman Allah a zuciyarka yake sanyawa al'umma gaba ɗaya ka zan mai girma a zuciyarsu rashin girman Allah a zuciyarka yake sa ka kasa zama mai kima a cikin idanun mutane wannan sai mu fahimci hakan don mu gane hassan albasari ya yi ya ga nasara to mu ma sai mu kula an gane inda lakanin yake yawwa idan ka fahimci lakanin to wancan shine ya fi ƙarfi ba riƙe lafazin ba amma fa lafazin ma a riƙe ya waliya ni'mati wa malazi inda kurbati ija'al niqmatahu bardan wa salaman alayya kama ja'alta nara bardan wa salaman ala ibrahim wannan shine inda muka kwana a shafi na ɗari ɗaya da me da goma ko to yanzu za mu tashi shafi na ɗari ɗaya da goma sha ɗaya ya ce walaƙad kathurat mawaƙiful hasanul basari hadhihi ma'al alwulati wal umara ya ce idan za a baka fayai masu ban sha'awa masu ban al'ajabi masu kama hankali na irin abin da ya faru da hassan basari a fada ta masu milki daban-daban ya ce za ka sha al'ajabi kuma suna da yawa ba ɗaya ba ba biyu ba fakana ya kharju min kullum minha aziman fi a'yuni zawi sultan kowane matsayi kowane faifai hassan basari yakan fita fes mai girma mai daraja alhali sun kira shi ne da nufin wulakanta shi azizan billahi mahfuzan bi hifzihi zai hita da izzarsa kuma yana kiyayayye da kiyayewar Allah wannan duka na gaya mana ƙarfin tawakkali da sanin layyusibana illa ma kataballahu lana yana daga jagoran sirrin nasarar hassan al-basri amma yayin da zuciyarka tawakkalinta tana jin kai allah kadai anya gara a hada da 'yan dabaru gara a hada da 'yan hikimomi gara a ɗan sawa yau to aka ce wanda ya sa allah a cikin al'amuransa duka sai allah ya zame masa komai da komai wanda kuma yake gawayensa dabararsa hikimarsa ƙoƙarinsa ya isa ba sai ya gayyaci allah a harkokinsa ba to sai Allah ya bar shi da dabaransa da wayansa da hikimarsa duk su kare ya ce kai na yi fawon gado so sai dai a koma ma Allah ma'ana duk an sanya komai ba a ga nasara ba dole alhali kamata ya a ce eh ko magani zan sha gaskiya ne wannan maganin yana da kyau amma Allah ne mai warkarwa ko menene zan rufe kofa gaskiya ne kofar nan mai karfi ce bulletproof ce amma dai allah ke tsarewa zan hau mota gaskiya ne sabbin tayoyi na sa amma dai allah ke kiyayewa ko me za ka yi kakkace wai ka ai tun da na tunkari asibitin nan ƙwararrun likitoci gare su dukkansu 'yan kasashen waje ne yau kasan wajen ma an kai mutum an dawo daga washi ba wai dukkansu likitoci 'yan kasashen waje ba ne aka ce ma wani yaronsa ya ce me ya faru a ce bai lafiya <laughs> ya ce ina aka kai shi abuja kilik ne ya ce haba dole ma ya mutu <laughs> ai jamani ne da yanzu yana nan da ran shi haka za ka ga mun yi imani da abin da ya shafi nau'in magani a ce kaga wannan kwayar in dai ka sha ta ba zai faɗa ba amma kusan ma'anar kamar ko allah bai yarda ba ma za a warke wanda wannan imanin kuskure ne kamata ya yi musa komi da ka sani dole sai da allah zai yi kuma komin kwarewa kuma komin hikima kuma komin dacewa saboda haka in ka ga jirgi ya tashi sama yarda allah ne ba kwarewar pilot ba ko kuma kyawun injin ko kuma kulawar injiniyoyi haka kuma sadda kuke lilo a saman nan in ka ga kun sauka lafiya ka tabbatar ganin damar allah ne don ba dalili ma ba abinda ba zai iya faruwa ba to wannan karfin tawakkalin yana daga cikin hanyoyin da za ka ce allah ya ce e ba yaudara kake ba da gaske ne don haka nan duk inda hassanul basri ya fita sai ya fita azizan billahi mahfuzan bi mai girma da daraja kuma kiyayayye da kiyayewar Allah kun san hadithi na cewa wanda duk ya waye gari baya tuna komai sai Allah a komai nashi to kuwa Allah zai zame masa komai a kuma komai nashi wannan yana daga cikin abin da za ka bukata a cikin karfafa tawakkali magani zan sha na gaya mana asibiti zani na faɗa mana mota zan hau na faɗa mana jirgi zan hau na faɗa mana kome ka ji wannan sababi ne amma allah shi ne musabbibul asbab ba kuma abin da zai illa sai da yardarsa yasa aka ce wuta tare da ƙonawa take yi amma annabi ibrahim ta zame mashi kamar ya shiga air condition wadda ba mata da karfin da za ta samura shine bardan wa salaman sanyi sanyin ma kuma mai aminci hakanan hajjaji ya faɗa game da fitin eh, eh, hassan albasar ya faɗa game da fitinar hajjaji cewa duk tsananin fitinar ba ta kai wuta ba to yadda ka sa wuta ta zama sanyi ka sanya fitinar sanima ta zame man sanyi da aminci ya ce to yana jiki min kullum min ha azima wa min zalika annahu ba'da an intaqala khalifatu zahid umar bin abdulaziz ila jiwari rabbi yana daga cikin faya-fayan da malam ya so mu karaji cewa bayan da umar dan abdulaziz ya koma ga allah shine ya rasu kenan alatil khilafatu ila yazid bin abdul malik sai aka mai da khilafa ta koma magajin umar dan